Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da kuma 60 sai kuma kilhas 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asibahin ranar Litinin 18 ga watan Maris. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga ganin labaran. A jiya Lahadi hukumomin kasar New Zealand sun fara mayar da wasu daga cikin mutane hamsin da aka yi wa kisan gilla ranar Juma'a a wasu masallatai biyu ga iyalansu don su yi kokarin binne su kamar yadda musulunci ya tanada. fadar gwamnatin ta amurka white house ta yi watsi da duk wani yunkuri da ake yi na alakanta shugaba trump da mai rajin ganin an fifita farar fatan nan da ya bindige mutane hamsin a wasu masallatai biyu da ke new zealand ministan sufurin ethiopia ya ce nazarin farko da aka yi a kan akwatin bayanai da ake kira black box na jirgin ethiopia ya nuna a karara Tokanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa a yayin da ake shirin gudanar da zaɓukan gyara a jihohi biyar na Najeriya da abun ya shafa bayan tsama guda har yanzu ana ci gaba da cece kuce. idan ka dubi wancan kuriyan boge yadda ka san canjin kuɗi an jima a ce dala ta tashi haka maganar result din an ce ah, a 65 to ko yaya masu wasu masu fashin baki ke ganin jinkirin da aka samu wajen bayyana sakamakon zaben najeriya a wasu jihohin idan dai an ce demokradiyya ake yi nan muna koyi da kaman amerika kada jama'a su manta fa a nan a florida zaɓuɓɓuka da suka wuce bayan na'ura ta kirga wannan sai da aka yi wajen wata biyu ana kirga ƙuri'o'in nan hannu ɗaya biyan bayan ɗaya biyu bayan ɗaya har aka gane aka zaɓi wacce ce ƙuri'a ta lalace wacce ce take da kyau wane ne ya ci To kamar kowace ranar litini sarfilo hashin gumal na tafi da shirin ciki da gaskiya amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Lahadi hukumomin kasar New Zealand sun fara mayar da wasu daga cikin mutane hamsin da aka yi wa kisan gilla ranar Juma'a wasu masallatai biyu ga iyalansu don su yi ƙoƙarin binne su kamar yadda Musulunci ya tanada. Prime Minister Jacinda Ardern ta ce nan da ranar Laraba za a kammala mika gawawarkin ga iyalansu. Ta kuma ce wasu ƙwararru shida sun shigo ƙasar daga Australia domin su taimaka a ƙoƙarin da ake na gano waɗanda suka mutu. Shugabar masu bincike musabbabin mutuwa Deborah Marshall ta ce ofishinta ya himmatu a ayyukan da yake yi domin ya tabbatar an mika kowace gawa ga 'yan uwanta inda ta kara da cewa babu abu mafi muni a ce an ba wani iyali gawar da ba tashi ba. mataimakin kwamishinan 'yan sanda wali humaha ya faɗa jiya lahadi cewa ofishinsa ya haɗu da shugabannin al'ummar musulmai don su fahimtar da su irin dogon lokaci da ake ɗauka idan ana binciken musabbabin mutuwa musamman kan wani babban laifi kamar wannan fadar gwamnatin amurka ta white house ta yi watsi da duk wani yunkuri da ake yi na alakanta shugaba donald trump da mai rajin ganin an fifita farar fatan nan da ya bindige mutane hamsin a wasu masallatai biyu da ke kasar new zealand makaddashin shugaban ma'aikatan fadar mukmubeni ya faɗa wa gidan talabijin na fox news a jiya lahadi cewa shugaba trump ba mai irin wannan aƙida ba ne ta ganin an fifita farar fata yana mai cewa ban san so nawa za mu ta nanata haka ba ya kara da cewa kamata ya yi a ɗauki iftila'in da ya faru a ranar juma'a a new zealand a matsayin yadda ya zo wato a matsayin mummunan aiki na shaidanci dan bindigar da ake zargi da kisan brenton harris tarrant mai shekaru 28 wanda dan asalin kasar australia ne ya yi wani rubutu mai shafi 74 wanda ya fitar jim kaɗan kafin ya kai harin a wasu masallatai da ke unguwar christchurch a rubutun tarrant ya bayyana cewa yana kallon shugaba trump a matsayin wani sabon jagoran fito da manufofin fararen fata amma ya ce baya goyon bayan tsare-tsarensa wannan sanarwa da tarin ke fitar ta kara farfado da sukar da ake wa shugaba trump cewa yaƙi ya fito fili ya allah wadai da masu fafutukar ganin an fifita jinsin farar fata ministan sufurin ethiopia ya ce nazarin farko da aka yi kan akwatin adana bayanai da ake kira black box a takaice na jirgin ethiopia jirgi mai lamba 302 ya nuna kamanceceniya karara da wani hadari irin wannan samfurin jirgi a indonesia a shekarar da ta gabata a jiya lahadi mawit morgis ya faɗa manema labarai cewa za a fitar da sakamakon farko na haɗarin da ya faru a satin da ya gabata wanda ya hallaka mutane 157 nan da kwanaki 30 tun kafin a samo akwatin adana bayanan na jirgin da ya yi haɗari a satin da ya gabata mutane da dama sun yi ta nuna kamanceceniya tsakanin haɗarin jirgin ethiopia da kuma na jirgin lion air da ya faru a watan oktoba bara waɗanda dukkansu jirgin boeing 737 max 8 ne amurka da kuma fiye da kasashe 30 sun dakatar da amfani da boeing 737 max 8 bayan da jirgin ethiopia ya gamu da bala'i kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc Sama da mutane 150 sun rasa rayukansu sannan wasu ɗaruruwan mutane sun ɓata a jiya Lahadi bayan da wata mahaukaciyar guguwa da aka yi wa lakabi da idai ta ratsa ta kudu maso gabashin Afirka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da kiyasin da ya nuna cewa mutum miliyan ɗaya da rabi da mummunar guguwar ta shafa a Mozambique, Malawi da kuma Zimbabwe. Sannan dubun dubatar mutane suka rasa hanya da kuma wayar sadarwa a mafi yawan yankunan karkara inda talakawa ke zaune. Ita wannan mahaukaciyar guguwa ta sauka ne a ranar Alhamis a kusa da gabar garin Bera da ke Mozambique tare da guguwa mai tafiya kusan kilomita 200 sa'a guda. daga nan ne kuma guguwar ta nausa yamma zuwa malawi da kuma zimbabwe majalisar ɗinkin duniya ta ce kusan mutum 122 suka mutu a mozambique da malawi sannan ajiya lahadi jami'ai a zimbabwe sun tabbatar da mutuwar mutum 65 Kotun kolin Isra'ila ta soke takarar wani ɗan siyasa mai tsananin kishin aƙidar 'yan mazan jiya a zaben 'yan majalisu da za a yi a wata mai zuwa saboda wasu kalamai da yi na ta da husuma da kuma nuna kyamar larabawa. kwamitin zaɓe a isra'ila ya bai wa michael ben ari na jam'iyyar jewish uh, power party damar ya tsaya takara amma kotu a jiya lahadi ta goyi bayan wata ƙara da 'yan adawa na jam'iyyar merit party masu ra'ayin sauyi suka shigar inda suka bayyana cewa ben ari ya yi kira da a kai wa larabawa hari a kuma hana su haƙoƙinsu lamarin da ya haifar da nuna musu wariya Shi dai Ben Ari ya soki hukuncin kotun yana mai cewa wani gungu a fannin shari'ar kasar na kokarin ya tursasa dokoki a kan jama'a kuma hakan ba dimokuraɗiyya ba ne. Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda ba a rasa ji ba, hukumar zaben Najeriya INEC ta tsami jihar Bauchi daga jerin jihohin da ta ayyana zaɓukan gwamnatocinsu ko gwamnoninsu a matsayin waɗanda ba su kammala ba saboda wasu dalilai. Don haka ana shirin gudanar da zaɓukan kammalawa ko gyara a wasu jihohin da abin ya shafa. Kan wannan wakilinmu Abuja Nasir Adamu Ilikaya ya shirya mana wannan rahoton. Nasiru gare ka. bayan matakin hukumar zaben Najeriya INEC na ci gaba da kidayar ƙuri'u a karamar hukumar ta fa balewa Bauchi da yiwuwar samun sakamako a talatar nan hankali ya koma kan jihohi biyar da za a kammala zaben gwamnonin su ranar Asabar da suka hada da Adamawa, Benue, Filato, Kano da Sokoto. APC ta ki amincewa da matakin hukumar zaben a Bauchi da take fargabar ya ba PDP damar nasara ta hanyar da sai kotu ce za ta yanke hukunci. Sarkin Arewan Bauchi abin da muke so ya riga ya faru ranar zaben da muka yi wa Buhari mun samu sanata guda uku memba na rives kusan goma ta ba ɓarewa ma namu ne mun tabbatar da ma za ta karɓa ta kayan mun ta mu. in Allah da gwamnan jihar Bauchi dan jam'iyyar APC ne sai ya shekara takwas bi izinin lahi ta'ala jama'an jihar Bauchi kar su yi rauni kar su jefa mu a cikin jam'iyyar hamayya ga Gombe ma ta kwato kanta a jihar Kano madugun PDP Rabiu Musa Kwankwaso ya ce tazarar da suka ba wa APC ta fi yawan ƙuri'un wanda aka soke da hakan ke nuna PDP za ta so a ɗau mataki irin na Bauchi ko kuwa a ayyana ta a matsayin wacce ta samu nasara mun ga a jihohi da yawa musamman jihar ogun dan takarar da ya ci zaɓe ƙuri'unsu wanda ya ɗora a kan wancan ba su kai yawan ƙuri'un da aka soke ba kuma an ce ya ci zaɓe da sauran gurare irin waɗannan ya zama doka kashi biyu kenan ta kano daban ta waɗansu jihohin daban wanda ya ci zaɓe zai fi kowa ƙuri'a kuma ya ci ashirin da biyar cikin ɗari a ƙananan hukumomi wanda ba su yi ƙasa da biyu cikin uku ba duka wa'annan mu ɗan mu ya cika wannan ƙa'ida da yake mai da martani kan raɗe-raɗin samun sabani da apc tsohon gwamnan kano Kano Ibrahim Shekarau ya ce kage kawai aka yi masa kuma yana buƙatar a fito don zaɓar APC a ranar Asabar. Ƙarya ce cewa mun samu saɓani da jam'iyya, mun samu saɓani da shugaban jam'iyya da gwamna babu wannan magana ba taɓa samun wani saɓani ba. Ina nan a kan cewar duk wanda zai jefa ƙuri'a ya zaɓi jam'iyyar APC don mu samu haɗin kai mu da zamu wakilci Kano a Abuja mu samu haɗin kan al'ummar jam'iyyar APC da za su yi gwamnati a jihar Kano da 'yan majalisa. Da haka babu wannan saɓani mu babu sa. Wani abu kuma da ke da alaka da dambarwar sakamakon zaben shine shirin tafiya kotu da waɗanda basu gamsu ba ke shirin yi. Sanata Sani Ɗanladi da yi wa APC takarar gwamna Taraba ya ce inda an yi adalci da zai iya rungumar kaddara. Idan ka dubi wancan kuriyan boge yadda ka san canjin kuɗi an jima a ce dala ta tashi haka maganar result din an ce a ah, sittin da biyar so an kori mutane idan ka je takum an kashe mutum in ka je kashin bila an kori dukkan yan jam'iyyar APC idan ka je kurmi sai a ce maka in ka ce ba haka ba za a ji maka haka shine hujjoji da na ki amincewa da wannan sakamakon zaɓe magoya bayana mu ta addu'an fatan alheri in Allah ya da Allah zai bi wani kado to alaisa ni dalladi kun tafi kotun ne ko kuna shirye-shiryen zuwa kotu yanzu yanzu ma muna maganar shirye-shiryen kotu kuma komai dai muna kan harhaɗa shi ba da jumawa ba za ka ga mun fasa mota yanzu dai za a jira a ga matakin hukumar zaben kan jihar Rivers a ranar Laraba bayan samun rahoton kwamitin da ya bincika birkita zaben jihar da ya kai ga dakatar da sakamakon zaben Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja Najeriya ya ce ban koma da dangina. Wannan haka yake kuma a gaida Nasiru. To akan wannan cece ku ce kan kammalawa ko rashin kammala zaɓe da kuma shawarar da aka ce shugaba Buhari ya yanke ta tsama kansa daga wannan dambarwar don a kauda zargi. mun tuntubi wani mai fashin baki kan siyasa da zamantakewa da ke da zama a birnin boston na nan amurka alhaji suleiman garba madakin samunaka wanda muka fara da tambayarsa yadda ya ga wannan dambarwar sai ya ce wato hakikanin gaskiya mu da muke nan amurka muna bin abin da ke faruwa a gida najeriya sau da kafa akan zaɓe tun daga na shugaban ƙasa daga tsaga zuwa yadda aka yi har aka kai ga zama an yi wannan zaɓe an yi shi lafiya an gama to da aka zo na gwamnoni da 'yan majalisun jihohi wanda ke kuma shi shugaban ƙasa mai girma general muhammadu buhari ya ce ba zai sa hannu ba ba zai ce komai ba ba zai sa ba ba zai hana ba to wannan mu a ganin mu ya yi daidai saboda shi uban kowa ne yau din nan ko da pdp ta ci zaɓe in akwai mutunci da tunani to shi uban kowa ne haka nan apc jam'iyyarsa idan ta ci shi ne mai yin kowa komai ne shi yasa shi ma ya yi magana ya ce wanda duk jama'a suke gani ya cancanci ya wakilce su to su zaɓe shi to a nan abin da mu muke gani rashin tsoma bakin buhari ya ja akalan a'a dan jam'iyyarsa apc ta yi nasara a kan abin da ba daidai ba to an shi sa ka ce gaskiya dokin karfe a yadda ya yi haka ya jajirce ba ruwanci abin da hukumar zaɓe ta ga ya dace ya cancanta ta yi to su ne wuka su ne nama sau da yawa za a yi zaɓe wani ya nuna cewa shi bai yarda ba ga korafi iri-iri wanda yake zai jawo a soke zaben ko kuma ma ko da shi wani abokin karawansa ya yi nasara akwai wasu dalilai na wanda za a iya kwace wannan kujera a hannunsa to hukumar zaɓe ita take da ikon wannan ta yi shugaban ƙasa ba da yadda zai bai da ikon da zai ce a'a ga shi yadda yake so a yi sai abin da dokan hukumar zaɓe ta ce ga abin da ta ga ya dace ga abin da ya kamata a yi idan dai an ce demokradiyya ake yi nan muna koyi da kaman amerika kada jama'a su manta fa a nan a florida zaɓuɓɓuka da suka wuce bayan na'ura ta kirga wannan sai da aka yi wajen wata biyu ana kirga ƙuri'o'in nan hannu ɗaya biyan bayan ɗaya biyu bayan ɗaya har aka gane aka zaɓi wacce ce ƙuri'a ta lalace wacce ce take da kyau wane ne ya ci saboda ka ni na ganin a ba hukumar zaɓe daman ta yi abin da ya kamata har aka yi gagaci abin da na gani kenan masu sauraron mu. To Malam Suleiman idan aka yi la'akari da yadda aka rinka yin cece kuce kan wannan batu na shin kammalar zaɓe shin ya haifar wa siyasar Najeriya ɗa mai ido ko ko dai aka san haka ne? kwarai da gaske wato idan masu sauraron mu za su zama su kansu adalci mu da muke wannan sharhin bakin mu kanmu adalci ai abu ne wanda yake nuna cewa kan maje ya waye yanzu da da ne lokacin da aka yi akwai zaɓuɓɓuka da aka yi kan masu sauraron mu su manta ana faɗin result cewa sakamakon su zaɓe wane bai ci ba ko ko wane ya faɗi ko ko a'a an yi ma wane rashin adalci to an dinga kone-konen ko gida ko wurin aiki ko um, wurin sana'ar mutum a je a kona ko a gidan mutum a banka mar wuta ko kuma a kona motarsa ko mashin ko keke to a wannan karan yadda jama'a za su gane najeriya fa mun fara goguwa mun fara kwarewa kan zaɓe tashin hankali irin na da da aka dinga yi a kona gidan wane ko yana chairman na fati ko yana wani lura a wannan karon ba a yi haka ba to kaga a nan mun ɗauko akalan fahimtar abin da ya kamata a yi a siyasance wajen in zaɓe ya zo alhaji garba suleiman madakin samunaka ke fashin baki kan siyasar najeriya za a ji ƙarshen wannan hirar a shirma na hantsi inda kuma za a ji wannan da ke cewa yana kira ga 'yan siyasan jihar taraba su zauna su nema sulhu su nema zaman lafiya ma taraba kashe-kashen da ake yi mana taraba yanzu abin ya fi karfin mu musamman cikin garin jalingo muna kiran su su dawo da hankulansu sannan shugabannin addini su ji tsoron ubangiji to sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani yanzu kan bar mu za ku gefe guda sarfilo hashin gumal ya gabatar mana da shiri na gaba. jama'a salamu alaikum a ci gaba da shirin da muke kamo kan korafin da muka samu na rushe wani gida da ake kokarin gina marayu a sakamakon gyara tankunan adana mai na karkashin kasa na gidan man AA rana a kefi jihar Nasarawa mun nemi duk waɗanda aka ambaci sunayensu kamar yadda muka yi alkawari mutanen da muka tuntuɓa sun haɗa da asalin manajan gidan man ishak na goma da injiniyan da ya gudanar da aikin da ya kai ga rusa gidan samunaka amma da farko ga babban daraktan kamfanin aa rano muhammad suleiman wanda ya zo takanas don yin bayanin duk abin da ya sani kan wannan korafi da dalilan da ya sa har ya zuwa yanzu kamfanin bai gina wannan gida da aka rusa ba wanda ma ya zama wajen zuba shara. Assalamu alaikum. sunana Alhaji Muhammad Suleiman Rano kuma ni ina cikin one of the directors na AA Rano Nigeria Limited. to rama musulma akwai wannan magana na gida da dalilin gyara na tankunan gidan mai na AA rano a kefi eh, aka kawo korafin cewa an rusa wannan gidan kuma daga baya ba a zuwa gyara gidan ba duk da an biya kudin da muka gani a takarda na hayan ajiye a eh, tsoffin tankuna harko amadu suleiman ba mu labarin menene martaninka kan wannan korafi da aka kawo to ah, kamar yadda mu ma muka tsinci labarin mun taba jin cewa wa'annan muka ba aiki sun a gidan wasu mutane kuma sun yarjejeniya da su amma su da suka ara tsakanin su suka ara ba tare da wata yarjejeniya mu da wani mutane ba mu wani alhaji yusuf jingir muka bawa aiki ya je ya canza mana tankuna shi kuma ya ɗauki ma'aikatansa suka je wani aiki kuma wannan ɗabi'a ce ta ɗan kwangila da in ya zo gari yakan samu varofit ya saya ko kuma ya ara saboda wannan arrangement suka yi a junansu amma daga baya sai muka ji dukkan zarge-zarge ana jingina shi da kamfanin air wannan mu kuma ba mu muka yi aikin ba 'yan kwangila ne suka yi sau da haka ba mu da wata alaka da mai fili ko kuma da wannan suka ajiye ko suka taba masa filinsa wato wannan da ya nuna 'yan kwangilan da suka yi aiki ne ya dace a tuntuɓa don eh, kun ba su kudu haƙƙin da ya dace ku ba su na aikin nan. Daman dukkan tunda muka fara jin korafin mun kira 'yan kwangilar mun ce musu mun ji wani korafi da aka yi magana a kansa. Kuna da wata yarjejeniya da kuka yi da wasu mutane don ku gabatar da aikin ku suka ce suna da shi. kuma sun biya su kuɗi har dubu ɗari da ashirin da biyar saboda haka wayannan mutane muka sake tura su ɗan kwangila cewa su je su zauna da ɗan kwangilar su don a fidda ayi daga rogo to da aka zo fidda ayi daga rogo kwalayin wa musulmi ba za rasa jin a cikin shirin nan sun faɗi wata takarda da aka rubuta cewa waɗannan kuɗaɗe sun ɗauka a matsayin rijiyar kuɗaɗe ne na hayar ajiye tankuna to ai ba za ka karɓi naira dubu ɗari uku da ashirin da biyar ka ce ka ɗauka ba ya kamata ka karanta kafin ka sa hannu hatta takardar da aka ce sun sa hannu ita ce ranar biyu ga watan bakwai alif tara dubu biyu da sha bakwai kuma lokacin hatta shi wanne ya sa hannu a maimakon gidan man baya aiki tare da mu saboda haka takardar ita kanta daga baya suka je suka kirkiro ta don dai su sake jingina a gidan man laifi yauwa to alaiwa akwai bayani a cikin wannan shiri inda ya nuna kai kanka kun yi zama da su tare da 'yan sanda a jihar nasarawa me ya faru ne to mun zauna akwai wani dan uwana da yake mataimakin kwamishinan 'yan sanda a jihar nasarawa ya kira ni wata ran yake gaya min akwai wata barazana da ake ta wajen harkar kasuwancin mu a kefi saboda haka yana son gani na ce masa ya gaya mun mai wace irin barazana ce sai ce a barazanar ta haɗu da wasu matasa da suke cewa za su zo su hana harkar sai da sayarwa wurin. so da haka duk Allah yana son gani na kafin wannan abin ya zama out of hand so da haka nan sa rana muka haɗu ina zuwa na ga wasu yara su uku da dattijo guda ɗaya suka gabatar min da kansu cewa su ne masu gida da suke complain cewa a rusa musu shi kuma dattijan shi ne wakilin unguwarsu ya ɗauko su suka to so da haka na ce ok na taɓa jin wannan labari amma ba mu muka aiki ba abin da nake so mu yi a kirawo wannan suka aiki injiniyoyin da suka gabatar da aiki da ɗan kwangila mu haɗu gaba ɗaya mu round table don mu fahimci waye mai laifi waye mara laifi waye kuma aka shiga haƙƙinsa za a yi a fita masa da haƙƙinsa abin da wannan dattijo alhaji bello yake ce min a'a ba sa bukatar wannan ba sa bukatar ganin kowa su bukatar su shine eh rana ya zo ya gina musu gida sai na ga babu nutsuwa da tunani a abin da kake cewa an shiga maka haki kuma ana nema a fahimci waye ya shiga maka haki kace baka bukata so wannan ta sa shi dan sanda da ya kira ni ya fahimci akwai wata gamammiya a ƙasa ya ce da allah a yi haƙuri mu je mu san yadda za a sassanta na tashi tun kafin a wurin ni da su na kira wannan ya aikin na ce akwai mutanen da ka zo kai alkawari da su kan gudanar da aikin kafi ya ce min eh na ce to ga su a gaban polis suna da complain do allah ka shigo abuja mu zauna don mu tantance me ya kamata ka yi ya kirawo ni ya ce min ai sun zauna da su sun yi magana har ya ba wakilinsu wannan ya karɓo masa wuri naira 325 don ya ba su kuɗinsu na ce to duk da haka ina son su haɗu su fayyace menene a tsakaninsu wannan abin da na sani kenan muka rabu a nasarawa sai kuma daga baya na ji wannan magana tana tashi hmm. yanzu alayyuma musulman menene matsayin da wannan labari ya fito ya zama haka menene matsayin kamfanin mai na irano kan wannan batun to ai kamar yadda muka ce mu ba mu shiga yarjejeniya da kowa ba babu wani gu da ka ga ko a kiranye ko a waya ko a rubuce wani a tsakaninmu ko kuma a maimakon kamfani ya sa hannun cewa kamfani ya aiko a bashi arangu ko kuma ya aiko a rusa wani gu Mutane da suka gabatar da aiki suka ranci wannan wuri ko kuma suka ari wannan wuri tsakaninsu kuma kamar yadda nake gaya maka na sha gani eh, yan kwangila suna zuwa wurare da yawa za su yi aiki su sayi barofit su je su eh, karɓa haya da za su zauna su yi aiki su tashi sasanta da wannan wannan bai sa ran da kuma suka tashi ka dawo da claim ɗinka kan wannan ya bada kwangila ba hmm. so wannan ina ganin har yanzu suna da dama dan kwangilan nan yana nan suna da maganganu a junansu sannan wannan ma ya aro musu wurin nan tsohon ma'aikacinmu ne bai taba dinayin ba ya ce yan uwansa ne so su haɗu su tattauna su gaya in akwai rashin fahimta a junansu su solving din ishu din su da kansu amma mu a matsayinmu na kamfani ba mu sa ba ba mu aiko ba da sunanmu ba mu karɓa ba amma idan suka nemi ku shigo lamarin har ila yau eh, in suka makale a wani waje shin za ku iya yin wata gudumawa yadda za ku horo da wannan al'amari ai tuntuni inda da wannan fuskar aka zo ya kamata sai mu san cewa da da wannan fuskar suka zo amma kamar yadda gaya maka rubutun farko ni da na fara gani a gabana talauyoyi ce na ce musu ban san magana ba amma tun da har an kawo ga lauya ya zo ya shiga ga mutane da suka yi aikin ga nan ba su shi lauyoyi su je su yi magana da mutanen da suka rusa musu kuma a nan aka ce magana kuɗi ta shiga har dubu da biyar. duk da haka in suna buƙatar gudunmu mu kirawo ɗan kwangila mu ba shi shawara ko kuma in akwai gun da ya shiga hakkinsu why not za mu iya taimaka musu akwai kuma wani abu da suka faɗa zan so in ji martanin kai na alhaji muhammad suleiman cewa ba za su iya kai ku kara kotu ba don ba za su iya ja da kamfanin aa rano ba to ai da lauyoyinsu mutane suka da lauya ai ba magana ba za su iya ja ba lauya ne fa tsaya ya musu wancan dubu ɗari biyu da ashirin ai dubu ɗari uku da ashirin ai already ai <laughs> ba da kansu suke aiki ba lauyoyi kuma kowa ya san lauya zai iya gabatar da kowanne irin mutum a gaban kotu ai ba mutumin da ya fi karfin hukuma amma dai kamar yadda suka yi maganar dukkaninsu ni ofisina yana abuja activities na yana faruwa abuja da yawa da sun ce ba za su yi shari'a ba ai da tuntuni za su nemi har ofisin mu headquarters namu na kano ko kuma na abuja su zo mu zauna da su kamar yadda suka nema mu ba boyu ba ne mu duk inda aka zo a nan kefin akwai wanda suke da lambar hatta ca mana era no kai tsaye saboda in suka ce sun zo da bukata za su zo kano su zauna da mu za mu iya zama da su To idan ku biyo mu shirin mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za mu kawo muku asalin injiniyan da ya gudanar da aikin gyara tankunan na gidan man AR na Akefi mai suna injiniya Abdullahi Baba Samunaka. yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya. Nisar fili hashin gumin nake cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum. gai da Sarfilu yanzu kan ga Muhammad Hafiz Babalar da labaran duniya amma fa a takaice. A jiya Lahadi hukumomin kasar New Zealand sun fara mayar da wasu daga cikin mutane hamsin da aka yi wa kisan gilla ranar Juma'a a wasu masallatai biyu ga iyalansu don su yi ƙoƙarin binne su kamar yadda Musulunci ya tanada. Prime Minister Jacinda Ardern ta ce nan da ranar Laraba za a kammala miƙa warkin ga iyalansu. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta yi watsi da duk wani yunkuri da ake yi na alakanta shugaba Donald Trump da mai rajin ganin an fifita farar fatan nan da ya bindige mutane hamsin a wasu masallatai biyu da ke kasar New Zealand. Makaddashin shugaban ma'aikatan fadar Mick Mulvaney ya faɗa wa gidan talabijin na Fox News a jiya Lahadi cewa shugaba Trump ba mai irin wannan aƙida ba ne ta ganin an fifita farar fata yana mai cewa ban san sau nawa za mu ta nanata hakan ba. To masu saurari da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da CD da ya haɗa mana sautin da kuma injiniya mu na wannan lokacin Jimmy Cook ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi. Afrique. Le monde aujourd'hui.